kabiru ni ne awonina ka san na yi halima ƙarya ƙarya ta tashi ka san na ce mata babana shi a kwamishinan kuɗi na jihar sokoto kuma kai ka san cewa babana baka nake na mahaifiyata ai ka sayar a awara bakin titi don haka ka san na gwada mata gidansu tanimu na ce musu na a gidanmu gidan nan mai fulawa sabon gida don haka ga ta nan na gani da kyar da zuha da komi na sha ba mu haɗa ido da ita ba abin da nika so gare ka Allah in ta gane ka kawai in kun ka haɗu da ita kawai ka yi mata kurdumin kurmaye kawai ka nuna mata kawai ba tare muke ba awo awo yayi yayi ma haka nan haba